Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Alheri Grace Abdu. Sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis uku ga watan Yuni na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Alheri da kanin labarai. To Hafiz kamfanin Twitter ya sauke abin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya wallafa ranar Laraba a shafinsa inda ya abinci yakin basasa da aka yi a kasar. bayan rufe dukkan hanyoyin sadarwarsa na intanet tun barinsa ofis a watan janairu tsohon shugaban amurka donald trump ya rufe baki daya dandalin bayyana ra'ayi ta yanar gizo da ya bude kimanin wata guda da ya shige shugaban amurka joe biden ya bayyana damuwa dangane da yadda kasar ta rabu biyu waɗanda aka yi wa rigakafin covid-19 da waɗanda ba su yi rigakafi ba kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne yanzu ku ji irin halin da wasu iyayen yara 'yan makarantar islamiyya da 'yan bindiga suka sace a garin ta gina na jihar Neja suka shiga. Sai daga cikin iyayen yara mata ba ma ba ta nan aka kama dan nata so sai aka kira ta aka ce mata dawo gida ta je Kaduna ta dawo kuma ta sauka mota aka gaya mata an kama dan ta yanke jiki ta faɗi cikin ka ankara ta mutu. Masu ruwa da tsakiya Najeriya sun fara tofa albarkacin bakin su kan kudirin da majalisar dattawan kasar ta amince da shi na daidaita mataki tsakanin masu digiri da HND. Nan kudiri ah, ko kuma daidaitawa to a yanzu da 'yan majalisa suka zartar da wannan kuduri to wannan abu ya daidai amma inda matsalar take shine an yi shi a lokacin da bai dace ba. Bayan haka kuma za ku ji cewa an fara yin kiraye-kiraye da a samu maslaha tsakanin ma'aikatan kotuna a Najeriya da gwamnoni bayan sun tsunduma yajin aiki tun a watan Afrilu. Kamar kowace rana Alhamis yau ma muna tafi da shirin domin iyali wanda alheri Grace Abdi ke gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labarai mai karantawa alheri Grace Abdu. Kamfanin Twitter ya sauke abinda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya wallafa ranar Laraba a shafinsa inda ya ambaci yakin basasa da aka yi a kasar. A jerin rubuce-rubucen da ya wallafa da safiyar jiya Laraba, Buhari wanda ya aikin soja lokacin yakin basasa ƙasar tsakanin shekara ta 1967 da 1970 ya ce yankin da ke neman ɓallewa bai tuna bala'in da yaƙi ya haifar ba ya yi amfani da kalaman da kamfanin Twitter yake ɗauka a matsayin musgunawa. Shugaba Buhari ya wallafa a shafinsa na Twitter da aka sauke cewa da dama daga cikin waɗanda suke rashin hankali yau. shekarunsu ba su kai yadda za su gane irin barna da asarar rayuka da aka yi lokacin yakin basasa da aka yi a najeriya ba mu da muka yi yaƙi na tsawon watanni talatin waɗanda muka ɗanɗana yaƙin za mu tunkare su ta hanyar da suka fi ganewa ofishin shugaba buhari ya mai da martani kan matakin da kamfanin twitter ya ɗauka ranar talata da cewa shugaban ƙasar yana da 'yancin yin allah wadai da tashin hankali Kalaman na shugaba Buhari sun biyo bayan karin hare-hare da ake kaiwa musamman kan gine-ginen gwamnati da ofisoshin 'yan sanda a kudu maso gabashin Najeriya cikin makonnin nan. Bayan rufe dukkan hanyoyin sadarwa na intanet tun barinsa ofis a watan Janairu, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya rufe baki ɗaya dandalin bayyana ra'ayoyi ta yanar gizo da ya buɗe kimanin wata guda da ya shige. Wani babban mataimakin tsohon shugaban ƙasar Jason Miller ya shaida wa tashar talabijin ta CNBC jiya Laraba cewa an rufe shafin yanar gizon da ake kira daga teburin Donald Trump baki daya. Mila ya bayyana cewa ba za a sake maido da shafin da Trump yake sharhi kan siyasa Amurka da zamantakewa da kuma harkokin kasashen duniya ba. A da Trump yana da miliyoyin masu bin sa a shafinsa na kafofin sada zumunta inda yake magana kusan kullum lokacin yana shugaban kasa. Da farko an ɗauki dandalin na Trump a matsayin sabuwar hanyar sadarwa da bayyana ra'ayoyinsa da Mila ya bayyana a matsayin wata babbar damar samun bayanan tsohon shugaban kasar. Sai dai Mila ya bayyana cewa ba wani sabon dandalin sada zumunta ba ne. Yanzu a bayyane yake cewa Ƙoƙarin Trump na sake janyo ra'ayoyin waɗanda ke bin sa ta hanyar sadarwar intanet ya gamu da cikas yayin da jaridar Washington Post ta wallafa cewa yawan masu bin abin da Trump yake wallafawa a yanar gizo ya ragu da kashi 95 cikin 100 tun watan Janairu idan aka kwatanta da lokacin da ya lashe zaben shugaban ƙasa a shekara ta 2016. Fadar White House ta ce shugaban Amurka Joe Biden zai tattauna da takwaransa na ƙasar Rasha Vladimir Putin a wannan watan kan batun harin yanar gizo da ake kyautata zaton an kai wa wani kamfanin sarrafa nama JBS. Sakatariyar harkokin watsa labarai Jan Saki ta kuma shaidawa manema labarai a fadar White House cewa Biden ya kaddamar da binciken gaggawa kan harin da ya shafi ayyukan kamfanin JBS a kasashen Australia da kuma arewacin Amurka. Reshen kamfanin sarrafa naman Amurka da ke kasar Brazil ya shaida wa gwamnatin Amurka cewa an tuntuɓe shi da neman kuɗin fansa kan harin yanar gizo da aka kai da ake kyautata zaton ya samu asali ne daga rasha bisa ga cewar kakakin fadar white house karin jean pierre ranar talata madalla an kaɗan alheri za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu hukumar makarantar islamiyyar salihu tanko da ke garin tagina da ke jihar neja a najeriya da 'yan bindiga suka yi garkuwa da ɗalibanta a ranar lahadin da ta gabata ta tabbatar da mutuwar biyu daga cikin iyayen ɗaliban mata a sakamakon tashin hankalin da suka shiga bayan da suka samu labarin an kwashe ɗaliban kamar yadda shugaban makarantar abubakar garba alhassan e wakilin mustapha nasir ba tsari karin bayani halin da ake ciki yanzu ɗazu misalin karfe ɗaya da rabi na rana ɗaya daga cikin iyayen yara mata ba ma ba ta nan aka kama ɗan nata sosai aka kira ta aka ce mata dawo gida ta je kaduna ta dawo kuma ta sauka mota aka gaya mata an kama ɗanta nan take ta faɗi ta yanke jiki ta faɗi kafin ka ankara ta mutu mun je sallar janazan ta amma mun ji an binne ta yanzu haka misalin karfe hudu ita kuma ɗaya daga cikin iyayen yara ita ma tana ƙauye ne dama ta kawo ɗan karatu a gari ba a samu an gaya mata ba jiya aka sanar aka shaida mata ita ma ta yanke jiki ta faɗi to an kai ta asibiti ita ma a jiyan ta rasu kaga mutum biyu kenan muke da su wanda ke son rasu mutane biyu din do diyan su na cikin wayanda aka sace su wayannan matan biyu ɗiyan su na cikin wayanda aka sace duka na'am to kamar batun wannan biyan kuɗin nan da suka magana kun tuntubi ta gwamnatin jiha eh to kaga ba sai kaga mutum zaka tuntube shi ba sai da ba gani ba ya zaka ka tuntube shi ba mu da wayan kowa kaga dai shi gwamna ko wani mataimakin shi ko makamancin wannan ba wanda muke da wayan shi daidai yanzu kana da nufin tunda wannan abu ya waru babu wani babban jami'in gwamnati daga jiha da ya zo nan ta gina din? Babu wani babban jami'in gwamnati sai dai mutum guda da ya zo ya karyata mu. A halin da ake ciki dai gwamnatin jihar Niger ta kira wani taron manema labarai inda ta bayyana matsayinta akan wannan al'amari na kwashe ɗaliban. Mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Muhammad Ahmad Ketso ya ce suna kokari matuka domin kubatar da waɗannan yara. Muna yi abin da ya kamata gwamnati ya yi a san yadda za su ko yaran nan da aka kwashe a Islamiyya Saliu Islamiyya ko eh, a Tagina da kuma gwamnati yana kokari da yaran su eh, yaran ana magana da su masu yan tada a san yadda za a sako su. A yanzu dai hukumar makarantar ta tabbatar da cewa yara 145 ne ke hannun 'yan bindigar a sabanin labarin da aka bayar a baya da ke nuna sama da 200 ne. A halin da ake ciki kuma gwamnatin jihar Niger ta sanar da hana sana'ar a caba ko kuma kabu-kabu a cikin birnin Mina fadar gwamnatin jihar Niger daga ranar Alhamis ɗinnan a wani mataki na tabbatar da tsaro a jihar. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga alheri ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana damuwa dangane da yadda kasar ta rabu kashi biyu waɗanda aka yi wa rigakafin COVID-19 da waɗanda ba a yi wa rigakafi ba. Biden ya ce yin rigakafi bai shafi siyasa ba muna buƙatar kasancewa tsintsiya maɗaurin ki ɗaya mu daina jin tsoro. Gurin Biden shine yi wa kashi saba'in cikin 100 na Amurkawa da suka manyanta rigakafi akalla sau ɗaya kafin hudu ga watan Yuli lokacin da za a yi bikin 'yancin kai. kawo yanzu kashi 63 cikin ɗari na amurkawa ne suka yi rigakafi fadar shugaban kasa ta amince da jerin tukuici da kamfanoni suka fitar da nufin karfafawa mutane gwiwa su rigakafi da suka hada da reno domin ba iyaye damar zuwa yin rigakafi bude dakunan magani dukan kwana ranar juma'a ga masu son yin rigakafi ba da tikitin kallon wasa kyauta ga waɗanda suka yi rigakafi da ba da kayan cefane kyauta na tsawon shekara guda da shiga jirgi kyauta a kowane aji ga waɗanda suka saba shiga jirgi da dai sauransu. Daga ƙarshe wata ƙungiyar siyasar Isra'ila ta kunna yarjejeniya jiya laraba da mai yiwuwa ta da Firayim Minista Benjamin Netanyahu da ya daɗe kan kare ga mulki daga mukamansa. Naftali Bennett wanda ke jagorantar jam'iyyar 'yan kishin ƙasa ya sanar da goyon bayan haɗakar jam'iyyar yar Lapid ranar Lahadi. na tsakanin jam'iyyun siyasa zai ba da dama ga bene ta yi mulki tsawon shekaru biyu a matsayin prime minister kafin lafid ya rike mukamin isra'ila ta shafa shekaru biyu tana fama da faɗi tashin siyasa inda aka gudanar da zaɓe har sau hudu netanyahu ya ci gaba da zama prime minister rikon kwarya yayin da ya gaza kafa gwamnatin haɗin gwiwa bayan zaɓuka biyu shekarar da ta gabata ya kafa gwamnatin haɗin gwiwa da abokin hamayyarsa Benny Gantz amma ya ruguje bayan da majalisa ta ki amincewa da kasafin kuɗi. A da alheri Grace Abdi da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya majalisar dattawa ta amince da daidaita mataki tsakanin masu digiri daga jami'o'i da masu takardar babbar diploma wacce aka fi sani da HND a turanci. Daidai masu ruwa da tsaki sun ce a saurar da aka ba saboda akwai waɗanda aka riga aka ware su da yawa wasu har sun yi ritaya daga aiki Ga rahoton da Madina Dauda ta haɗa mana. Wannan ƙudurin doka yana ɗaya daga cikin dokoki da aka yi ta kai komo a kansu a majalisar dattawa domin kuwa ta wuce shekaru ashirin ana fafatawa akan daidaita matakin babbar difloma ta makarantar kimiyya da fasaha wato HND da kuma takardar digiri wacce ɗaliban jami'o'i ke fitowa da ita. A wannan karan ɗan majalisar dattawa daga jihar Ondo ta tsakiya Ayo Akinye Lure shine ya ɗauki nauyin dokar a wannan majalisar dattawa ta tara kuma haƙa ta cimma ruwa kamar yadda shugaban kwamitin kula da fannin ilimi mai zurfi sanata ahmed babba kaita ya yi karin haske muna so ne mu cike wannan gurbi ko kuma mu tabbatar da cewa yadda ake masu digiri adalci to masu haya national diploma kai har ma da ond za a yi musu irin wannan adalci saboda ana samun bambanci na magana wurin ɗaukar aiki maganar ƙara girma maganar 'yan kuɗin da ake bada na haƙƙi na ma'aikata duk waɗannan abubuwan an samu bambance-bambance kansu. Duk da cewa wasu na ganin nuna wariya ga masu rike da babbar difloma ta HND na barazanar lalata babbar manufar ƙasar na samun ci gaba a fannin kimiyya da fasaha. Shi yasa majalisar suka amince da dokar amma ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam Abubakar Aliyu yana ganin matakin amincewa da dokar yana da kyau sai daidai kuma akwai sauran rina a gaba. Wannan abu ya yi daidai abu ne wanda dama ya daɗe ya kamata a ce da daɗewa an yi shi to amma ba a yi ba sai daga bayan nan wannan kuduri eh, ko kuma daidaitawa to a yanzu da 'yan majalisa suka zartar da wannan kuduri to wannan abu ya yi daidai amma inda matsalar take ne an yi shi a lokacin da bai dace ba domin a yanzu nan lokacin ya yi karanci wani lokaci har za a zo a daidaita tsakanin su musamman magana mataki-mataki na albashi ta ina za a daidaita abu ne mai mai wahala amma dai yin ya fi rashin yin. To sai dai sanata Alin Dume wanda ya yi wa majalisar jinjina akan wannan mataki da ta ɗauka na amincewa da wannan dokar ya ce shi kanshi ya taɓa faɗawa cikin bambanci da wariya da ake nuna wa masu babbar difloma amma cikin ikon Allah ya samu tsallakawa har ma da yin karatun digiri na biyu da na uku a ƙasar Amurka. A lokacin da na samu aiki na je kamfani kuma aka ce ba za a bani assistant manager ba sai dai a bani commercial officer don ina da HND to Allah ya sa da ni zan fita daga wannan abu ne aka zo aka yi mana interview USAID America tana tallafawa wa eh, Nigeria a fannin ilimi shi ya sa na yi karatu a masters dina a education accounting and computer science Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria a gaida Madina tsawon yajin aikin ma'aikatan sashen shari'a a Najeriya ya kawo koma baya ga lamuran adalci da yadda rashin zaman kotuna ya bar waɗanda ake tuhuma da dama a gidajen yaro ko ofishin 'yan sanda tun fara yajin aikin ma'aikatan a farkon watan afrilu ake tattaunawa da sashin zartawa amma ba a samu bakin zaren ba nasiru adamu hikaya gare ka tasirin yajin aikin ga tafiyar da lamura na ƙasa baki ɗaya ya sa babban alkalin najeriya justice muhammad tanko kira ga ma'aikatan su dawo aiki duk da baya son sa baki ga lamuran gwamnoni don kada hakan ya zama tamkar neman alfarma daga sashen shari'a da tambarinsa shine adalci ga kowa ba tare da duba yi wa kowa tukwici saboda wani abu da ya aikata ba. Ma'aikatan sashen na shari'a sun shiga yajin aikin don tilasta gwamnatin tarayya da gwamnoni su bi hukuncin kotu na samun 'yancin gashin kan kudin sashen shari'a kwamishinan shari'a na jihar gombe barisa zubairu ciroma na fatar samun sulhu don yadda rashin zaman kotunan ke take 'yancin masu bin shari'a eh, a dubi yadda za a samu maslaha domin talaka da yake da haƙƙi da yake da kuka da yake da kara ya kamata an saurari kalarsa kuma an yi kalun maganar sa so mu roƙon da zamu shi ne su hukumomi su dubi abin da irin basira kuma su kungiyoyi su dubi abin ta hanyar maslaha talaka samu sauki. Hakanan shi ma dattijon Nefu Sawaba Alhaji Hussaini Gariko ya buƙaci gwamnati ta duba kadun alƙalan don jinkirin adalci nau'i ne na zalunci. Domin idan aka raba ma'aikatan shari'a da gwamnoni babu shakka za a samu adalci a kasar nan domin gwamnoni sun kauye haƙƙin ma'aikata kuma idan alƙali misali mu ɗauka alƙalin da zai shari'a aka kai wani jami'in gwamnati shi kuma yana ƙarƙashin gwamnati kuɗin sai yana cikin ƙarƙashin gwamnati to babu yadda za a yi ya samu biyan bukata dole ya yi masa abin da suke so saboda su da kuɗi a hannunsu ina da farin ciki kuma ina da munnar lalle ne alkalin su ga kansu amma abin da ya sa nake roƙon su tausayawa talakawa masu ƙaramin ƙarfi sun sani akwai wanda suke ruman. sati dai aka ba su yanzu sun share wata biyu wani sati dai aka ba su yanzu sun share wata biyu saboda haka masu ƙaramin ƙarfin. wanda aka matsaya a kurkuku ana zalunta su in an yi wannan kasar za a zauna lafiya kuma talakawa za su kalli cewa akwai masu tsaunata a bayan ƙasa. yajin aikin ya sanya lauyoyi yin zanga-zanga zuwa majalisar dokokin najeriya don neman su sa baki wajen tilastawa sashen zartarwa ya saki wa shari'a mara inda da alamu sashen zartarwar baya sha'awar sakewa alƙalan yanci ɗari bisa ɗari don gudun faɗawa tsaka mai wuya ba tare da damar riƙe linzami ba. Nasiru da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin namu Alhaji Bello Sharif shugaban kungiyar matasan Najeriya reshen jihar Naja, da Muhammad Sa'idu Esu shugaban kungiyar inganta rayuwar matasa a jihar Naja, da kuma barista Hadiza Nura Alfa lauya da ke kungiyar kare hakkokin mata rafa a jihar Naja. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya nemi sanin masababin tashin hankali musamman tsakanin mata ga bayanin barista Hadiza. Mafi yawanci auren dole shekaru uku zuwa biyar da suka wuce in kuntuna akwai matsalolin da aka samu mata su samu mazajen su fiya-fiya su ci su mutu. Ba komai ba ne ko auren dole ne ko kuma sun samu rashin fahimta tsakaninsu. su. ba zai wuce abin da zai yiwu a yi magana shikenan matsalan za ta kare ba kawai matsala ce ta rayuwa ta zamani kaga yanzu sarakunanmu an maida su gefe gwamna shi yake da shugaba a gari to gwamna bai gama sanin matsalan da ya shafi jama'a gaba daya ba bari wanda yake tudun fulani matsalan shi daban da wanda yake cikin gari mm. wanda yake cikin gari matsalan shi daban da wanda yake cincaga haka dukansu uku matsalansu daban da wanda suke bidda a cikin biddan ma wanda suke eso daban wanda suke wadata daban kowa da matsalan shi matsalolin abin da ya shafi al'umma sarakunan su ne za suka fi cancanta su san meye matsalolinmu hmm. su ma sai sun aiki da dagatansu hmm. hakimansu za a san wannan unguwan ga matsalansu wannan unguwan ga matsalansu wasu matsalansu tsaro wasu matsalan su fyaɗe wasu matsalan su yunwa wasu matsalan su makarantu wasu matsalan su a dukan ma matsalan mu fitila wasu matsala talauci yanzu in ka duba gidaje goma a unguwa da ƙyar za ka samu gida biyar da za a ce maka mata suna da hanyar samun kuɗin kansu mu yi magana tsakani da Allah namiji ya ɗauko ki gidan iyayenki ya auro ki babu yanda za a yi kowane matsala da kike da shi na kuɗi ya iya magance miki shi ba ta yiwuwa saboda shi ba Allah bane zai miki maganin komai amma an kaga ya yi kokari ya bada abinci ya yi miki tufafi ko ba yanda kika so ba mace kuma tana da hanyar ta kuma shi yana da tausayi da yardan Allah za a zauna lafiya. Eh, to Bibi Sharif. Me za ka rufe mana shi ka domin ganin an samu a akan waɗannan abubuwa na zamantakewar iyali. A ƙarshe ina so na yi kira ga dukkan masu ruwa da tsaki mu haɗa ƙarfi da ƙarfe ganin yadda za mu kawo ƙarshen wannan abu. Na farko za mu fara da family system kamar da shi ce gabatar ya kamata mu iyaye mu sa ido ga tasowan 'ya'yanmu ya zama mun kokata mun ba su tarbiyya da ya dace da kuma ya kamata abu na biyu kuma su ne su matan ina so na kara kira a gare su suma ya zamanto muna sa haƙuri a cikin sun mu kuma muna duba cewa wannan zaman aure abu ne fa na addini da muke ba abu wani na ganin kanmu ba ba dole bane don yar uwarki ta dace mijinta ita kaɗai ne ke ma ki dace haka yar uwarki da take can gidan wani mai hali ba dole bace ke samu mai hali dukkanmu ba mu zama masu hali so kowa ya haƙuri da daidai da abin da ya bashi yanda kuma Allah ya ajiye ka haka ya san inda ya ajiye ka hakan kuma zai saka maka da irin ajiya da maka so muna duba cewa wacce ita mai mijinta na bata dubu kaza duk wata ta sayayya ni nawo bai bani tukila hali ne babu sannan kuma su mazajen da suke da halin suna kuntatawa yana da kyau su ma ya zamanto muna samun hanyoyi wannan malamai kenan za shigo muna nuna mu juna illan yin wannan abu kana da halin taimakawa ko hali da zaka ci da iyalinka so uku a rana ko kuma a ce da su abu mai kyau ka dinga ba su abin da bai taka karya ba tana tani ai aure ne inda gara maza kai to shi ma karan kashe wani abu yana da illa wurin tauye rayuwanka in ma ka same shi da sauki a nan akwai kiyama gobe tunda Allah shi ya san abin da ya baka so duk irin wannan abubuwa ne da ya kamata za mu ta jawo hankali a kai sannan kuma harka na hukunci hukuncin ga da aka yi abu ne an tsirya su ne saboda a hukunta wanda ya saba mashi so dole ya zamanto mun sa hankali wurin gabatar da hukunci akan wanda ya taka doka so da yawa muna da dokoki da yawa amma saboda sun zuciya ba mu amfani da wannan dokokin idan an so a shimfiɗa sai kuma ka kaga an taso da wani kuka da zai ka ga samun yin hakan bai ba saboda ko gata da wanda daga cikin su ke da shi mun ga ke na wancan baiwa Allah ta kasance kwanakin ba har yanzu magana ana nan ana faman jin shi ba samu an gabatar ba in ma hukunta yanke hukuncin ne za a sai kuma a ce a ƙara komawa kuma wani kotu na sama in an je kotu na sama za a ƙara cewa kuma ƙara komawa wani kotu na sama to ko so da yawa ake ta man jan wanga abu ya ta lalacewa yana nuna ma yan baya cewa ko kai ma yi fa kana iya wucewa da shi bara a yi komai tunda ai wani ya shi ma wuce haka so dole mu dinga kulle ido wanda duk ya taka dokan nan a duba mai doka ya ce a kan shi a gabatar da wannan doka a daidai tsari irin nasu in na addinin musulunci ne musulunci ya kawo tsari in kai haka ya da kai musulmi ne dole ka yi hakuri ka bi wa'annan dokoki in kuma dokoki ne na kasa baki daya kai dan Najeriya ne ga abin da kuma doka shi a kanka da kai dole kuma a gabatar maka da wannan ba inda ake zama babu babu doka ko a lahira doka zai ke gabatar da mu daga karshe yanzu me za ka rufe musamman batun cewa sarakuna suna su shiga wurin kula da tarbiyya din nan kana ga ya kamata haka din to an ka duba yadda ita barista ta ce sarakuna suna da aikin yi sosai na gyara society don su ne suke kusa da mutane kuma su suka san illolinmu da yawa su gwamnati suna yi ne a shekaru sai ga wani gwamnati ya zo a shekaru shekara ɗaya biyu uku hudu ya gama sai wuce sai ga ko dokar da ma ya aji. ba zai tsaya can ba amma sai gan sarki na nan shekara 20 30 kuma yana da abun ya san ko ina yana su dakata yana da su mai angwanni in sarki ya ce a kira kowane mai angwanni ko kuma kowane mai angwanni ya san gidan kowa sai gan su ne suka san matsaloli da yawa shi yasa muke kira ma eh, traditional institutions suna da aikin yi sosai su koma ga gwamnati wayansu abubuwan da gwamnati suka rike a hannu a dan sake masu su ma su fara hukunta wayansu abubuwa so da mu samu zaman lafiya sai gan ko kai sarki ne in kai gan wani abu sai gan batun kotun da muke samun matsaloli a cikin su sai gan ba su da karfi kuma karfin su ya kare wurin shi yasa muke kira ga traditional institutions su shigo su ga yadda za su kawo sauki a lamarin nan. Ah, barista bari mu je kalamanki na karshe amma abin da nake so a nan shine yawanci matsalolin da suka faru a nan Niger na wayannan kes-kes da ke gaban hukuma yanzu babu maganan talauci a ciki idan da kamar yadda bincike ya nuna a nan menene bayananki na karshe musamman ga mata kasancewar ke mace ce an ce ciwon ya mace na ya mace ne menene ki gaya ma mata akan irin waɗannan matsaloli wato adalci adalci sai Allah an ce namiji kwatanta adalci tsakanin matan shi hmm. kuma mun san basu yi amma Allah shirye mu gaba daya mm, amma kuka san ba su yi gaba daya babana mm. an ce wake yana bata iri ko wake da yake bata gari yawwa mm. Allah misali wancan satin da ya wuce wani labari ya cika wuri a Kano wani mutum yana zaune da matan shi shekaru goma sha tara 'ya'yansu shida suna zaune a two bedroom na kakan yaranta da ya haifi uban shekaru takwas da aurensu mijinta ya yi gina four bedroom suka koma nan yanzu zai auro yarinya 'yar senator ya, mai da ita matan nan da 'ya'yanta shida two bedroom ana gyara ma ita amarya da za ta zo ita kwal daya four bedroom ta je wurin uwan mijin da kukanta ta ce bakin ciki take yi saboda za a auro 'yar gata 'yar masu kuɗi fi sabilillahi adalci kenan ai ko makaho ya san wannan ba adalci ba ne ta yaya za su kwana a ɗaki biyu ga ita ga yara mata ga yara maza kuma ana sa ran miji in ya zo shi yana da ɗakin da za su keɓe da matan shi to ɗaki ɗaya ya tafi kenan ko yara ba su da hurumin shiga wannan ɗakin ɗayan ɗakin za a cakuɗa yara matan ne da mazan ai kaga baye yawwa To da fata wannan shirin zai zaburar da waɗanda lamarin ya shafa da kuma duka masu ruwa da tsaki da nufin ganin an shawo kan matsalar domin ci gaban iyali. Yanzu a madadin bakin namu Alhaji Bello Sharif shugaban kungiyar matasan Najeriya reshen jihar Niger da Mohammed Sa'idu Esu shugaban kungiyar inganta rayuwar matasa a jihar Niger da kuma barista Hadiza Nura Alfa lauya da ke kungiyar kare hakokin mata rafa a jihar Niger sai kuma wakilin namu Mustapha Nasir Batsari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kamar kullum. za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa da kam idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. To madalla a gaida alheri yanzu kuma sai labarai a takaice. Kamfanin Twitter ya sauke abin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya wallafa ranar Laraba a shafinsa inda ya ambaci yakin basasa da aka yi a kasar. Bayan rufe dukkan hanyoyin sadarwa na intanet tun barinsa ofis a watan Janairu, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya rufe baki ɗaya dandalin bayyana ra'ayoyi ta yanar gizo da ya buɗe kimanin wata guda da ya shige. Wani babban mataimakin tsohon shugaban ƙasar Jason Miller ya shaida wa tashar talabijin ta CNBC jiya Laraba cewa an rufe shafin yanar gizon da ake kira daga teburin Donald Trump baki daya. Fada White House ta ce shugaban Amurka Joe Biden zai tattauna da takwaransa na kasar Rasha Vladimir Putin a wannan watan kan batun harin yanar gizo da ake kyautata zaton an kaiwa wani kamfanin sarrafa nama JBS. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana damuwa dangane da yadda kasar ta rabu kashi biyu waɗanda aka yi wa rigakafin COVID-19 da waɗanda ba a yi wa rigakafi ba. To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kama an jima da hantsi misalin karfe 8 agogon Najeriya niger kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za ku ji wasu abokanan aikinmu daga jamhuriyar niger da wani sabon shirin yanzu a madadin alheri grace abdi da tafiya na gabatarwa sai kuma ci bahiro ne da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc